wa zai baka bayan annabi to bayan shi kuma sai wanne eh, to sai na tuna na bayan da nake capturing dam ba za ka tsaya saboda abu daya da kai baka fahimta ba simple tambaya zan yi maka a cikin nan adam da yake duniyar nan ko wanda ya taba rayuwa a duniyar nan akwai wanda zai iya maka wani abu zai iya roƙa ma wata alfarma a wajen Allah ko ya roƙa ma wani abu banda annabi a cikin dan adam dan mu ba mm. Allah mai da dan adam muke shi wanda ya bude baki wa mai a cewa zai baka Allah zaka kalla ka cewa banda rai so simple abu ne simple ya kamata a tambayi mutum menene ma'anar wannan abin kafin a yanke hukunci amma da wanda yake hukunci a so babu wani kuskure ba reni ba ne ka ce Allah ya baka direct ba reni ba ne a'a a raini ne ka ce wa Allah wa raini ne ka ce wa Allah wa ai daga jin an ce wa dan adam ake nufi ba Allah ba simple suna ba ta da ko idan na tambaye ka a yanzu misali idan na tambaye ka na ce maka kai bayan Allah ka tambaye ni ne ni ne ne abin nan ni ka tambaya na baka ma'anar abin da nake yi sai dai kuma musu kake so sai kai musu ni kuma musu ba da lokacin sa kaji na gode Salahuddin ah, yan uwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah, afuwan da Allah ina son dan yi amfani da wannan dan dama idan tambihi zuwa ga lokacin mutane musamman prof ibrahim makari da ire-irensu daga cikin manyan malamai da wato ainihin ɗarikar tijjaniya da masu hankalin cikinsu game da wannan matsala ta abin da ya shafi maganar da alinu ya yi shi kanshi alinu saƙo ne shi ma zuwa gare shi da ire iren sa. game da abin da ya shafi harka ta addini amma na farko dai bari in fara da prof makari prof makari akwai wasu jawabai da ya wanda na dan so na dan yi tambihi a gurguje kwanaki game da bayanan da prof makari ya yi game da wakan da ake yi wa zai baka bayan annabi to akwai jawabin da mutane suka dauko suka alakanta shi da wannan waka wanda shi har makarin yi wasu jawabai wanda za ku iya jin jawaban ana bukatar a wajen malamai da gaske ne ana kuskure sosai cikin abin da ake jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a waƙoƙin da ake yadawa na yaban manzan Allah to idan muka ji jawabin nan da makari yayi ya wasu nayi dan tambihi a kai a inda shi makaran a cikin karatu yake cewa shi wanda ya irin waɗannan abubuwa a iya masa uzuri da jahilcinsa amma shi kamar shi malami uzurin da za a yi wa wancan shi ba za a yi masa wannan uzurin ba to kaga a wannan magana da makare faɗa akwai gyara a cikinsa shin a komai ne musulunci yake yin uzuri akai a sadda mutum ya zo ya yi kadobara ko ya zilliyan kafa ko ya zamiya ko wani abu makamancin wannan komai ne musulunci yake yin uzuri akai kai a ba komai ba ne a bar ɗan yanke ma mutane wahala ɗaliban ilimi don Allah ku nemi wannan littafi don wallahi muna da buƙatar karatu musamman a wannan zamanin saboda ire-iren wa'annan malaman da suke zuwa suna ɗora mutane a cikin bata ire-iren su in ba wai da irin karatu da irin research ka rika zuwa gaban malamai kai karatu karatun keke da keke kuma ka rika bin abin biddika mutum ya bi abin da natsuwa ya fahimta to billahi la ilaha illa akwai matsalar da za ta zo nan gaba kai ma sai ka bi su sai ka bi su da Allah ga littafi nan wannan littafin yana da matukar muhimmanci ku neme ta dan Allah da arban ilimi gashi nan a volume 1 da 2 ne mujalladi na ɗaya ne na 2 me sunan littafin shine a nurun fatawa nurun aladdar fatawa nurun aladdar fatawa nurun aladdar shi ma wannan shine volume 2 din sa ga volume 1 din sa a ciki duk wanda zai je duba a shafi na 241 zai ga cikakken jawabi da malamai suka yi hukumul uzur bil jahli fi umur tauhid ya yi tafsilin jawabi game da uzuri gabe da jahilci a babin abin da ya shafi tauhidi babu lokacin da zan karanto abubuwa amma na sauke mutane su je su nema su duba amma a takaice a gurguje abin da zan iya summarizing cikin abin da na karanta a cikin wannan littafi game da uzuri a babin tauhidi shine malamai sun classifying din abubuwan ko sun eh, wato ainihin classifying din abubuwan kamar gida biyu ko in ce gida uku shi yanzu alinu ya zo yana jawabin cewa shi wannan magana ya faɗa ne da abin da ya shafi shi ga abin da yake nufi cewa annabi shi zai roƙa maka wajen Allah subhanahu wa ta'ala dalilin kenan hawansa kan wannan wakan cewa zai baka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi yayi fashin baki ne to a barin fara da bangaren su makari da shi yake ganin cewa a iya yin uzuri ga jahilci to ba kowane babi bane a babin tauhidi ba a yin uzuri ga jahilci sai in har mutumin da ya samu matsala game da matsalar da ya je afka ya ab yayi tabbisa jahilci yana guraren da ya zamanto cewa na farko ya jahilci abin na biyu guraren da yake rayuwa babu asalin masu ilimin su ma sun jahilci abin da shi din yayi kuskure akai to kaga nan a iya masa uzuri bisa jahilcinsa a sadde afka cikin wani abu na tauhidi misali kan irin wannan babi na abin da ya shafi girman Allah da kuma janibin annabi sallallahu alaihi wasallama to anan a iya masa uzuri saboda society inda yake rayuwa ko kuma wurin da yake rayuwa babu inda zai iya samun ilimi ko kuma wajen ya zama mafi yawancin mutanen wajen jahilai ne babu ilimin da zai tantance wannan har ya kai ga shi kuma ya afka wajen wannan abin to kaga anan za a iya masa uzuri bisa ya jahilci abin ne ya aikata wannan abu idan kuma ya zama na inda yake rayuwa akwai malamai akwai masana tauhidi da suke karantar wayo da gobe to bai da uzurin da zai zo ya faɗa cewa yayi abin ne bisa jahilci bai sani ba ko kuma ya ce yana da wata manufa yanzu shi har alinu zai kai matakin da zai zo ya magana kan cewa shi ga abin da yake nufi shi ba malamin addini ba dan wasan kwaikwayo ne ɗan rawan drama ne Shi ne zai zo ya gaɓi magana cewa a harkan addini shi ga abin da yake nufi wanda malamai su suke da daman da za su masa hukunci bai mata cewa tunda shi ba malami ne. ya bari malamai su yi magana cewa ga hukuncinsa amma ko da yake wayannan mutanen su makari sun dore musu gindi su rika abubuwan da sa ga dama shi yasa yake da confident da zai fito irin wayannan maganganun amma ni ba laifin sa na gani ba laifin ire-iren su makar ne inda sun kwaban musu kan irin wannan abin ba za su fito su rika irin wannan abubuwan ba har da confidence ba a ce alinu yau zai fito yi magana akan addini yana kawo dalilai lamarin addini a Najeriya ya zama abin da ya zama wallahi wallahi lamarin addini ya lalace a Najeriya so saboda haka idan ababi ne na abin da ya shafi ma ibada shine malamai sukan ce a iya yin maka uzuri saboda akwai abubuwan da mutane sun jahilce su da yawa kamar da sabon zakka kamar matsalan kabiliya da ba'adiyya kamar matsalan aikin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba mu yi wa wani uzuri a sadda ya shafa turare alhali dama annabi ya fahimci bai sani ba ne kuma ya masa uzuri ka je ka duba duk cikin fata wannan malamai sun kawo wannan wannan na kawo muku ne summarizing ne duk karashin jawabin ku je ku bi littafin a hankali za ku ga wannan jawabin mutum ya yin karatu saboda haka a su makarisu su suka bude wannan kofan kuma a wannan babi za mu iya cewa Nuhu ba muhallinka bane kuma ba fagenka ka ka fito ka rika ƙoƙarin kare kanka akan abin da wallahi girmansa girmansa a wajen Allah ya wuce da kake tunani girmansa ya wuce a ce Allah ma yana da d'a, domin Allah ya ce takadu samawatu ya tafattarna minhu wa tanshaqul ardu Allah ya ce wa takhiru jibala hadda anda aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yatakiza walada abinda ka fada yafi wannan girma domin ko wannan tamkar an ɗauki girman abin da Allah subhanahu wa ta'ala da dukkanin abinda ake nema a wajen Allah a dauka a ba wani abin halitta kuma kaga ba daidai bane to a wannan babi sai mu ce a a sai mu ce ba muhallinsa bane da zai fito ya ce ya kare kansa shi ba da wannan manufar yayi ba ba manufar cewa annabi shi ke girman Allah ya daukawa ba annabi ba ai shine abin da muke so jama'a su gane a nema shi annabi a sadda ya ya kana iya zuwa ka ce ya roƙa maka Allah ya roƙa maka ya biya maka wasu bukatun ta wanda zai iya sa na adam ya yi ana mame ana yin wato ainihin neman ruwan sama ma dawa da annabi sallallahu alaihi wasallama a sadda lokacin da yake raye wannan duk matsala ce ta abin da ya shafi tawassuli wanda mutum ya koma cikin littafai zai je ga wannan jawabi na abin da ya shafi babin tawassuli to a wannan babin kaga ta ya za a zo a ce annabi bayan ya bar duniya sai ya ce ya bar mana littafinsa da sunnarsa kuma duk abin da za mu roƙa mu roƙa wajen Allah Allah subhanahu wataala ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun wannan annabi ne fa Allah ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ah, cewa idan bayina sun tambaye ka game da ni ka ce musu ina kusa ina amsa addu'an duk wanda ya addu'a kaga ba ai magana cewa a wannan babin ma ba ai magana cewa kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana ba a'a kai aka ce kai addu'an Allah zai karba to da wannan babin in muka ce za mu faɗaɗa shi na da girma amma a lunu wannan gaskiya kayi shishigi a babin nan kaga harkan industry naku da harkan fim ba zan iya zuwa yanzu a matsayina na almajiri yanzu in ce zan muku Landan ba ba harkan kuwa addini gaskiya ta fi karfin kai ka shiga ka ce za ka yi fatawa ko kuma ka ce za ka yi gyara a kanta ko kuma ka zo ka ce ga abin da kake nufi saboda ka samu wasu malamai lalatattu irin su makari sun zo sun daure maka gindi ka ci gaba da abin da kake tsakani ga Allah wannan bai dace ba eh wannan shine sakon a uzuri a babin tauhidi in dai kana cikin masu ilimi ba za ka kawo uzuri ba wai da sunan cewa baka sani ba babu uzuri akan wannan a babin ibada ne ake samun uzuri wannan shine sakon a takaice a takaice a kula harkan ilimi ban san inda aka rena harkan ilimi kaman harkan ilimi kamar ilimin addini ba kowa zaka same shi a harkar shi ta ilimin sa na duniya injiniya baya shiga aikin mai kwamfuta mai kwamfuta baya shiga aikin mai waye waye kowa da irin matakin da yake kai amma sai ga a harkan addini kowa wai ka baka ga yana ta cewa a harkan addini da wanda yake jahili da wanda yake wanda ya sani da wanda bai sani ba da wanda ko fatiha ba zai iya karanta maka ba wai shi ma yana da ta cewa kan cewa shi ya kamata a yi kaza a addini ilimi ba ya lalace ba saboda kowa ya ga abin arha yana ganin cewa kowa yana ganin wannan zama a nan ɗin ka ɗauka ka fassara kowa ma zai iya wallahi wannan ba karaman hatsari bane mutum ya magana akan abin da bai da ilimi alkai Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bi ilmi inna sam'a wal basara wal fu'ad Allah ya ce kullu ulaika kana anhu mas'ula mi'ali na cewa wa yas'al al ulama ya rika tambayan malamai wala hilla lahu an yaf'ala ilan hatta ya ya'lama hukum Allah fi wannan duk magana ce ta mi'ali kusa kusa cikin littafin nan wala ka wannan shine Allah ta'ala mana tawfiki Allah sa sakon da isa zuwa gare ka gaskiya ka tuba ka tuba wannan abin ba daidai bane wannan shine assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh